Amincin Allah da rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abota kallon wannan tasha ta mai albarka wato shaidan mu TV. Sunana Zainab Abdullahi. arwaito daga Imam Hassan Al-Askari yana cewa alamomin mumini wato 'yan shi'ar mu guda biyar ne. Na ɗaya shine yin sallah raka'a hamsin da ɗaya a kowace rana. na biyu yin ziyarar imam hussein alaihi salam na uku sanya zobe a hannun dama na hudu ɗora kumatu a ƙasa bayan sujjada na biyar kuwa shine bayyanar da bismillah a sallah falalar ziyarar imam hussein alaihi salam tana da ɗimbin daraja da falaloli wanda ba za a iya ambatawa ba ya isa falala cewa jabir bin abdullahi al'ansari shine ya fara asasa sunnar tattaki musamman domin ziyarar imam hussein alaihi salam sai da zainab salamullahi alaiha bintu ali su ma sun yi ziyarar arba'in na imam hussein alaihi salam ko iya haka ya isa ya bayyana maka cewa ziyarar imam hussein alaihi salam yana da ɗimbin falala da darajoji ya mu 'yan uwa kada mu sake mu yi wasa da wannan damar in dai mutum yana da hali to tabbas yana da kyau ya kai ziyara makwancin imam hussein alaihi salam iya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin ku kasance tare da ni domin jin me nake tafe da shi a wani shiri namu sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora zainab abdullahi shaidan mu thank you